أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي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 أجارني الله وإياكم من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wata'ala da salati da sallama ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna ƙara godewa Allah subhanahu wata'ala bisa ni'imar rayuwa da lafiya da dama da yake bamu muke haɗuwa a wannan majalisi mai albarka don ci gaba da karatu a wannan littafi mai albarka kulukun mu'min da Mustapha Murad alaihi rahmatullah a yau ma Allah maɗaukacin sarki ya kaddari dawonmu inda ya dace da majalisinmu na ɗari da talatin da a kuma ɗabi'a ta fifita wani a kan kanka ma'ana ka so wa ɗan uwanka fiye da son kanka ka so ma wani buƙatar ta tafiya a kan taka wanda shi ne al'isa bayan mun gama da ɗabi'a ta karamci da kyauta da alkhairi sai malam ya rabo wannan sifa ita ma ciko ne na wancan siffa ta yin alheri domin ba ka cika mai yin alkhairi har sai ka koma ɗan uwanka abinda kake so kanka ko ma fiye mun karanta wasu abubuwa kaɗan game da matashiyar wannan siffa ta al'isa wanda yau insha Allah ta'ala malam zai fara bamu misalai na mutanen kirki waɗanda suka ɗabbaka irin wannan sifa ta fifita wasu akan kansu abu zai zo musu suna so suna sha'awa amma sai su ga wani ɗan uwansu musulmi da ya fi buƙatar abu sai su fifita shi akan kansu wannan ba ƙaramin karamci ba ne ba ƙaramar siffa ba ke mai daraja ba kuma ƙaramar siffa ba ke da aka rasa ta a yanzu ba ga sauran jama'a da suka zama amawa ba ba ga masu kuɗin ba ba ga malamai ba sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa daga cikin bayinsa Allah muna roƙonka kai mana dace ka sanya irin waɗannan sifofi na gari da muke ji muke karantawa ka sa mu sanya su a mizanin aiki daga cikin manya-manyan waɗanda ya kamata mu san misalin su a wannan siffa ba irin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda shi Allah ya aiko mana kuma ya aiko shi da mafifitan kyawawan ɗabi'u Balma ya ce bu'istu li utammima makarimal akhlaq Allah ya aiko ni don in cike gurbin dukkan wasu ɗabi'u na gari inan daga shi babu wata ɗabi'a da zaka koya a ce a wajen koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa ka duk wata ɗabi'a mai kyau to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi kowa sifantuwa da ita kuma alqur'ani ya fi kowane littafi daga cikin littattafan Allah da ya kara da kyawawan ɗabi'u shi yasa da aka tambayi na Aisha radiyallahu anha game da ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama? ba tare da wani ɓata lokaci ba tace ce kana kulukuhul qur'an ɗabi'un manzan Allah shine alƙur'ani ma'ana duk wata siffa mai kyau da alƙur'ani ya faɗa to manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine kan gaba wajen aikata ta kuma Allah ya ce mana na kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Haƙiƙa ya kasance mana cikin rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai abun koyi mai kyau amma liman kana yarju Allah wal yawmal akhir da wanda yake so gobansa ta kyau haduwarsa da Allah ta kyau to zai dauki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abun koyi to Allah ka samu dace a daidai wannan gaba malam yace isarur rasuli sallallahu alaihi wa sallam irin fifita wasu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi a abubuwa da dama da suka zo masa na rayuwa yana so yana sha'awa yana ƙaunar abu amma da an nema baya wata-wata zai ɗauka ya bayar shi yasa sahabbansa sun fahimci haka ba a neman abu a wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama in dai akwai shi a rasa shi in ka gaba a samu to babu ne inda yiwuwar samuwarsa zai ce ka jira za a kawo mata kuma ya ɗauka ya baka baya waiwayen kyan abu ko darajarsa ko kimarsa ko tsadarsa matuƙar wani zai ga abun yana so to shi ko nan take zai ɗauka ya baya. to ba kowa ne yake da irin wannan sifa ba sai wanda Allah ya zaɓa bal ma an kana da wannan sifa a wannan zamanin namu sai a mai da kai wawa a rika ma ganin dolo bai san ma abin da zai mai amfani ba Allah ya tawaka saboda mu mun dauki abin da zai mana amfani ce wanda zamu mora yanzu yanzu amma wanda zamu mora gobe kiyama muna ganin wannan asara ce Allah ya tawaka mala yace wa rasuluna muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ustazul mu'sirin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine malamin masu fifita kai shugaban masu fifita kai mana fifita wasu akan kansu shugaba ne na masu fifita wasu akan bukatar kansu soyuwar wasu akan soyayyar kansu biyan buƙatar wasu akan biyan buƙatar kansu wannan zur ilaihi inda ma ja'ahu thawbu hadiyati yace mu dubi yanda ya aikata lokacin da aka zo masa da wata tufa mai kyau fa akhadahu muhtajan ilaihi ya karba saboda yana da buƙatar ta kuma yana so amma fa ahadu ashabihi li nafsihi sai ga wani daga cikin sahabbansa ya ga wannan riga kuma yayi sha'awar yana so fa asarahu annabi sallallahu alaihi wa sallam bihi ala nafsi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa kin kana so dauki ka amfana da ita ni na hakura wannan ya faru ne a wannan hadisin sahal ibn sa'd bin sa'idi radiyallahu anhu أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها وتماتا تأوكو riga kamar muke ce alkyabba a wajen larabawa babban riga a wajen malam bahaushe riga dai mai kima rigar alfarma kuma wannan matar ita ta saƙa wannan rigar jefa gefenta ta mata ado ba wai ordinary riga ba ta zauna ta saƙa ta ta kuma yi mata ado ko a da a duniyar hausawa ta da za ka samu kayan da aka saƙa shi da hannu ya fi kima da daraja sai daga baya ne da aka samu injinan saƙe-saƙe da al'amura na zamani ya yawo fantar da na daɗin aka ɗauke shi ƙauyanci aka samu na zamani ya zama zamananci wannan riga ta kai makura wajen kyau kuma matan nan ta zauna ta tsara ta ne saboda manzan Allah ita ba ta da wani abu da ta ga za ta yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta burge shi a matsayinta na wacce ta iya saƙa sai ta saƙa mata riga sahal yake cewa atadruna mal burda kun ko san me ake nufi da burda qalu a shamla suka ce suna nufin alkabba ma'ana rigar da za a tora ta a sama ta ado kamar irin ƙananan alfalmaram da muke sawa na ado kuma suna ɗaukan ma'anan shamla almuhim rigar da za ka yi mata ado kuma ta zama ita ce a sama don in an ɓoye ta ta ciki ai ba za a san mai ado wuce ƙwala na'am ce ƙwarai an san mai burda ƙwalat sai matar ta ce na sajtuha biyadi da hannuna na ƙawata wannan riga na saƙata faji'tu li'aktuwaka ha na zo da ita don in tufatar da kai ita ya rasulallah burina in ba ka ita yi ado da ita fa akhadha annabi sallallahu alaihi wa sallam muhtajan ilaiha annabi ya karɓi rigar yana so fa kharaja ilaina wa innaha izaru annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito wata rana da wannan rigar ya saka ta ta sauka mata kamar zani fahassana haƙulan sai wani daga cikin sahabbai ya gari gar ya yaba ta faƙala sai ya ce aktiniha ma ahsanaha ya ce kai wannan riga ta yi kyau ya rasulallah ka bani ita mana nima in sa ƙalal ƙaun sauran sahabbai sai suka kalli wannan mutumin suka ce ma ahsan amma ko baka kyauta ba labisaha annabi sallallahu alaihi wa sallam muhtajan ilaiha annabi ya saka ta ne fa yana so ta masa kyau ta baki sha'awa thumma sa'altahu kuma ka je ka roke shi wa alimta annahu la yarud kuma kai ka san annabi sallallahu alaihi wa sallama bai maida roƙon mai roƙo ya ce maka ka yi haƙuri ya ce ma ba ni da shi a sai in dai babu ɗin in babu ba zai ma ƙaryar akwai ba in akwai tsammantuwan samuwar abun kuma zai ce maka ka jira inda wanda zai iya baka kuma zai iya tura ka wajensa kuma kasancewar sahabbai sun san darajar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in ya tura ka wajen wani wani murna yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaɓe shi wajen ya biya ma wani bukata wanda mu yanzu duk kimar mutum a wai dan yana da hali wani ya zo maka ka tura wani wajensa in kai wasa wannan kimar ta kamata zube daga ranar shi ka ci masa ka takura masa ka shiga rayuwarsa don me za ka turo masa wani ya biya masa bukata ya manta cewa ka taimake shi ne ma so kake gobe kiyama shi ma ya je gaban Allah Allah ya ce in kana da bukata faɗi in biya ma domin ka biya ma wani daga cikin bayina bukata domin masu mu ba haka suke ba balma suna bakin cikin ka tura musu wani wai don ya biya musu bukata Allah ya tawaga sahabbai suka ce masa baka kyauta ba domin ka san halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai inni wallahi ma sa'altuhu li albisaha inma sa'altuhu li takuna kafani wallahi ni ban ce manzon Allah ya bani ni ma in ci gaba da sawa ba kasancewar ta darajar ta hatta ta taba jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ni kuma nake so ta zama min likafani in shiga kabari da ita ta rayu da ni har takin alkiyama shine buri na kawai domin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallama. suna da sha'awar duk wani abu da ya taɓa jikin manzan Allah domin jikin manzan Allah ba irin jikina ko jikinka ba ne gumin manzan Allah lashewa ake ana sha fitsarin manzan Allah tarewa ake ana sha alolar manzan Allah in yana yi sahabbai kai ka za su kashe juna saboda turereniya wajen waye zai taɓo ruwan da manzan Allah ya taɓa jikinsa. Wani in ya shafa bai samu isa ga wani ba, yana so ya shafa daga wanda ya shafo. Kika ka sabon manzan Allah sallallahu Alaihi suka ce manzan Allah yana alula zuwa suke suna jira su tara wani ya samu wani ya shafa to duk abin da ya taba jikin manzon Allah sahabbai suna sha'awan ya zama nasu ko su mallake shi ko su same shi a ban wanta ba akwai yakin da aka je wani sahabi ya ce ma manzon Allah lokacin da manzon Allah yake lidene ta tsahu yake ya rasulullah ka zungure ni ko ina so rama sahabbai suka yi mamaki ya za a yi don Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zungure ka har sai ka rama su suna ga kyauta ba Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce zo ka rama ce a ya suna ni da ka zunguren ba riga a jikina ina kokarin gyara rigata ba riga a inda ka soken ka zungurin saboda haka nima sai in ka cire riga ko ka bude kirjinka yanda zai yanda zan iya ramawa sosai sahabbai sun yi mamakin wannan abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude kirjin sa yake zo karama yana ganin kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bude yayi wuf ya rungumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jikinsa ya mallu da jikin manzon Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce kai ko me kai ka ga yin wannan abu ya rasulullah wannan filin daga ne ba na tsammanin zan koma da raina saboda haka nake so ƙarshen rayuwata a ce jikina ya taɓa jikinka ya rasulallah. manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi murmushi ya mai da rigarsa sahabbai suka gano me wannan bawa yake nufi ashe ba nufinsa ya rama wani abu da manzan Allah ya masa ba don haka in abu ya taɓa jikin manzan Allah sun yi kwaɗayinsa sun yi soshi ba laifi ba ne domin jiki ne mai albarka ba irin jikin kowane irin mutum ba ƙawar sahal sai sahal yake cewa fakanar kafanuhu ce wannan rigar annabi sallallahu alaihi wasallama bai yadda burin wannan sahabin ya tafi a banza ba yana zuwa gida ya cire rigar ya aiko masa shi kuma ya adana ta ya kuma rubuta wasiya cewa in ya zo mutuwa a rufe shi da ita kuma hakan ya tabbata to abin daukan darasin shine kan rigar da kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasa a gwiwa ba wajen bashi ita kasancewar ya nuna yana so kuma ba wai wani sahabi daga cikin manyan sahabbai ba balle ka ce wani babba ne daga cikin manyan sahabbai saboda haka idan ka dubi kima da daraja ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kuma a ce maka wani daga cikin talakawansa ya buƙaci wani abu nashi kuma abun mai daraja bai yi wata wata baya ɗauka ya bashi mu yanzu a yanzu a ce wani mai daraja ya sa riga ka ce kana so a yanzu za a ce ma tsafi za ka mata kana son wata riga da ya sa ka je ka mai wani abu na kusa da shi ma za su sun ishe ka baki din ba Allah ya sa mu dace wa narahu sallallahu alaihi wa sallama yu'thiru ghayrahu bi bit-ta'am wash-sharab ma'a shiddati hajatihi ilayhi Annabi sallallahu alaihi wa sallama za mu gani shi wannan hadisin da za mu karanta an fita wani wata fita yunwa ta samu sahabbai da sauran jama'a shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin yunwa za a samu abinci ko abin shan da bai taka kara karya ba amma haka zai fifita sahabbansa kafin ya zo kansa wannan yana nuna maka aiki karara da wani hadisi da yake cewa saqil a akhiruhum shurba duk mai shayar da mutane idan akwai buƙatar a sha ruwa to ka cika sunan mai shayarwa shine ka zama na ƙarshen sha sai kowa ya sha kafin ka sha wayan zai shi za a kawo abu ana da buƙata kowa na cikin halin ha'ula'i a baka sannan ka soma ba ma wasu sai kowa ya samu sauran ka ɗauka sannan ka ci ko ka kai gidanka ko ka sha wannan wani abu ne mai wahalar gaske a wannan zamani sa mun ba da misali irin wannan ko a ɗaurin aure ne aka ba wani raba goro ko da shi ɗin bai cin gora fa sai ya ya sa a aljihunsa tukuna kafin in wani ya samu oho in ma bai samu ba dai oho daga baya shi ɗin kuma ya zo yana neman kai da nashin da ya ɗiba saboda baya ci الله يتوقع فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة رضي الله عنه يكي تشوى والذي لا إله إلا هو نارا إذا ألا جباب أبن بوتاد قسياتيشي إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع يكي والله nakan manna jikina ko daidai gefen hantata a ƙasa in kwanta in yi ciki saboda tsananin yunwa wa in kuntu la ashuddu hajara ala batni min al yace wallahi nakan dauki dutse in daure a ciki na matsa ciki na da shi saboda tsananin yunwa yake walaqad qa'adtu yawman ala tariqihim wata rana nazo na zauna akan hanya inda mutanen Madina suke kai komo su zai su wuce su je kasuwa su je gidajen su su je masallaci lokacin garin Madinan ba girma ba hanyoyi da yawa ba irin yanzu ba wanda masallacin Madinan gaba ɗayansa na yanzu yafi garin Madinan a da hanya kaɗan ce hanya ƙarama ce to haka zai je ya samu gefen hanya ya zauna allabi ya kurujuna min hanyoyin da suke fita ana fita ana shiga ana fita ana shiga nabi sallallahu alaihi wasallam sai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya zo wucewa ya ga abu huraira a kuma halin da yake fatabatta mahina ra'ani da ya hango ni sai ya murmushi wa arafa ma fi wajhi ya gane fuskata halin da nake ciki wa ma fi nafsi da amin da ke raina na yunwa duk manzon Allah ya gane shi kuma Abu Huraira bai cewa a bani kamar yadda yan a suke masa zargin cewa aiki ne asmanallahu wa ni'mal wakeel in zai mutu da yunwa bai cewa a bani yana daga cikin waɗanda Allah ya yabe su lil fuqara alladhina uftiru fi sabilillah la yasaluna an-nasa ilhafa yahsabuhum al-jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bi simahum alamar su shine la yasaluna an-nasa ilhafa ba sa roko ga su dai mabukata ne cikin tsanani amma wanda bai gane ba zai ce mawadata ne don ba sa sa kaya mai datti ba sa zuwa kofar gidajen mutane su zauna zama na nuna talauci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gane ya kuma fahimci halin da yake ciki Sun maƙala أبا هريرة ayya أبا هريرة ko qultu labbaika ya rasulullah annabi ya amsa qala sai manzo yayi gaba da yace zo mu yayi gaba sai ya take bi yace fattaba'tu sai ya shiga gida zala yayi sallaman shiga gida aka ba shi izini nima aka bani izini in ji abu huraira fadakaltu bayan mun shiga fawajattu labanan fi qadahin sai ga nono a cikin wata yar ƙwarya ko dan koko haka faqala min aina hadha laban annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya wannan nonon fa daga ina qalu ahdahu laka fulana au fulana to wannan nonon kyauta ce aka kawo maka domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin kyauta domin kyauta karamci ne alheri ne ita ko sadaka wannan ba karamci bane tsabtace dukiya ne wanke dattin dukiya ne sai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya hana shi cin zakka da sadaka komi yawanta kuwa amma kyauta komi kankantanta yakan karba kuma idan an ma wani zakka shi kuma yawa annabi kyauta to yakan karba daga kyautar domin an taɓa yi wa wata baiwar gidansa kyautar zakka da ya zo sai ce ta san masa wannan abun a bashi ya ci sai aka ce masa ya rasulullah zakka ne aka bai ma wannan baiwa yake ce a wajenta ne zakka mu kuma ta bamu ya zama mana kyauta bayan ya ji cewa wannan nonon na kyauta ne sai ce ya abahir yake ya abu huraira ƙultu labbaika ya rasulallah ya amsa wanda ya taho da wannan tsananin yunwa kuma ya zo ya ga nono a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaya aka gaya masa sai kuma aka ce kai mai yin nan zo me za ka tsammanta za ba ka nono ka sha ka huta sai abu huraira ya taho yana ta ran za a ba shi nonon nan kuma wannan nan ba yawa ne da shi ba sai ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alhiq ila ahli suffa fad'uhum bi je ka wajen ƴan uwanka ahli suffa wanda suka zo daga makka ba su da wurin sauka aka musu wata ƴar bukka a jikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sahabbai ne kusan 70 Abu Huraira yana cikin su bal shine ma shugaban su sai aka ce masa je ka kira su qal fi ce wa ahli suffati adyaful islam su kuma ahli sufa bakin musulunci ne sun yi hijira daga makka sun zo madina la ya'awuna ala ahlin wala malin wala ala ahad ba sa zuwa gidan wani ba sa roƙon wani kuma ba sa zuwa ƙofar gidan wani wa kana idza atatu sadaqa ba'ata biha idan an aiko wa manzon Allah sadaka tunda baya ci sai aika wa ahli sufa walam yatanawal minha shay'an baya cin komai a ciki wa idza atatu hadiya in ko kyauta ce arsala ilaihim sai ya aika musu wa asaba minha ya kuma basu wa ashrakahum fiha kuma shi ma ya ci kuma abu huraira ya san wannan sadakar wannan kyautar da aka ce je kira ahli sufa san musu annabi zai yi kuma shi ma kuma shi ga tsananin yunwa sai ya ce zali ya abun bai mun daɗi ba ban ji daɗi ba da aka ce in je in kira su dan na san sai an ce mu raba wannan nonon gashi bai ba inda yake fakultu sai na ce wa ma hadha laban fi ahli sufa yake ce wannan kuma nono ina ina shi ina ahli sufa ni ma ni kadai na ba zai ishe ni ba kuma gashi an ce je in kira ahli sufa yace kuntu ahq an usiba min hadha labani sharbatan ataqawwa biha yake aini ya kamata in sha nonon nan in samu karfi a jikina yanzu yanda nake nan lamo lamo yunwa ta kashe mun jiki aini ya kamata a ce na sha wannan nono fa'iza ja'u shi kenan sai gashi ya je ya kira su a marani sai annabi ya umurce ni fakuntu ana auƙihim sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ɗauki nonon nan ka ba wa ahli sufa mutum ɗaya bayan ɗaya wama ata an yablugani min hazan labar ita ni dai na san ba yanda za a yi nuna nan a gama sha har ya zo kaina dan ni za a ce in ta basu in ta basu ƙarshe dai zai ƙare ولم min من طاعة wa ta'ati رسوله sallallahu alaihi wa sallama بد shi kuma yake gashi kuma ba yanda za a yi a ce ban yi wa Allah da manzansa ɗa'a ba maganar ɗa'ar Allah da manzo wannan ba makawa ko me suka sa ni dole na yi kaji ahalin sunna ta kenan duk abinda da manzo ya sa su ba maganan tantama ba maganan dammi ko da za su cutu kuwa za su yi shi amma yanzu kana tutiyar sunna da an zo wata sunnar kaga za ta wahal da kai sai ka ce wata sunnar ta fi wata yanzu nan za ka kauce Allah ya sauwaka yake fa ataituhum fa da'awtuhum na je na kira su fa aqbalu suka amsa kiran manzon Allah waye za a ce mai annabi na kiran sai zauna wasta'azanu suka zo suka nemi izinin shiga fa azina lahum aka ba su izini suka shiga wa akhadhu majalisahum min albayt aka kakkama wurin zama Abu Huraira da yana jira ya ji me za a ce qala abahir qultu labbayka ya rasulullah qala khudh fa'atihim ɗau nan ka ba su ƙala fa a ƙadaha fa ja'altu uqihin rajula fa ya shirabu hatta ya ruwi haka na ɗau nan nake ba su kuma in na ba mutum ya kafa baki yana sha ba zai cire ba sai ya ƙushi in ya dawo min da nonon sai in ga bai ragu ba sun ma ya ruddu alayyar ƙada fa'auƙihil fa ya shirabu hatta ya ruwi ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم haka abu huraira ya dinga ba su kowa sai ya koshi ya dawo da shi ya ba wannan ya sha ya koshi ya dawo da har aka gama sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah na ba su kuma kowa ya sha ya koshi فأخذ القدح فوضعه على يدي على يده sai annabi ya ɗau wannan nonon sai ya ɗora shi a hannunsa ƙwariyar a hannunsa ba nazara ilayya sai ya kalle ni fata bastama sai ban Allah sai murmushi saboda ya san abu hurar halin da yake ci kuma gashi kowa ya sha ga nonon kuma ya taura sai masa dariya ma'ana abin da kake tsoron nan ba zai same ka ba yin wannan da kake tsoron ba za ta kau ba za ta kau albarkar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama faƙala abahir sai ce ƙultu yara suna ba ƙala baƙitu ana wa an sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yanzu fa saurani da kai don haka wa zai sha wa zai bar ma wani qultu sadaqta ya rasulullah sai manzan Allah yi gaskiya qala uq'ud fashrab Ya ce to zauna ka sha tunda kai ɗin, kai ne mabukaci zauna ka sha ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma fa yana bukatar kuma da aka kawo nonon yasa aka kira wasu bayan sun gama kuma yasa Abu Hurairah shi ma ya sha ne shugaba shi aka kawo shi kuma ya aikata wannan wani shugaba ne yanzu a halin da muke ciki zai shiga gidansa an kawo mai shinkafa buhu guda saboda yanayin babu ya tuna cewa ga wasu ɗalibansa ga wasu makwabtansa ga wasu a ƙofa suna jira yana tsammanin ba su da shi ya zo ya ce kowa ya nemo leda a auna mata a wanzu kana ga akwai masu wannan wallahi ko da akwai sai an tona wani yana da buhunhuna za a kawo masa wasu ya ƙara cewa a je a jimge wallahi wani sai sun lalace yake fitowa da shi ya kyauta da su Allah ya tawaka annabi ya ce zauna ka sha abu hurairu ce faƙa'attu fasharitu na zauna na sha na sha na ƙoshi ni ma kamar yadda sauran suka ƙoshi ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam na koshi sai ce mai ishrab ci gaba da sha Sharif sharibtu fama zala yaqulu ishrab in na sha na dawo sai annabi ce je ka sha in na dawo na sha ke je ka ci gaba da sha kaga kenan da fa yake tsoron an magance shi har ma ya yayi over hatta qultu la wallazi ba'athaka bil haqq ma ajidu lahu maslakan yace ya rasulullah wallahi na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya wallahi ba inda zan zuba nonan nan ko ina ya cika a cikina qal fa arini yace to bani fa ataituhu alqadah na bashi kokon nan fa ta'ala sai annabi yayi godiya wa Allah wa samma yayi bismillah wa sharibal fadla ya shanye sauran sannan sai ya ƙare wannan yana nuna maka mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai Ja'far bin Abi Talib an je yaki an dawo wani riwayan a ana gina masallaci ko ana gina khandar akwai wani dai aiki mai wahala da aka yi ya ga cewa an wahala an gaji ya ce barin dafa wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam abinci la'alla ya ce ya ɗan samu ƙarfi mu ma iya jurewa aka dafa abinci ya zo ya raɗa wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa na fa shirya maka wani abinci ko za ka je ka ci manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana jin haka yana daga kai sai ce ya ku ma'aikata jama'a ku zo mu je Ja'far ya ga yake ai sai cikin Ja'far yayi kulululu tashi hankali al'amari ya ne. ku bayan da ya iya haka zai amsa dole sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ya matso kuma ya gaya masa yake mazarji ka gida ka ce wa iyalinka tukunyan nan kar a sauke ta daga kan wuta a farta a kan wuta har mu zo ya je gaya mata ta ce to Allah shi ya san yadda zai yau Allah ya kawo su lafiya aka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka jira aka ce abinci ya nuna sai ya shiga gidan yace a bashi mara ta ɗiban abinci aka bashi mara aka ce kowa ya zo filayi haka annabi ya rinka sa hannu yana ɗebo abinci yana ba su yana ɗebo abinci yana ba su sai da kowa ya gama tamu sannan sai ya ce wa ja'far iyalan gidanka su kuma su zo su ɗiba sannan suka ɗiba sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe ya ɗiba sannan abincin ya ɗaci don ka gane albarkar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta bayyana a wurin ciyar da sahabbai da shayar da su a wurare da yawa sallallahu alaihi wasallama saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ba shugaba bane mai mamaya a shugaba ne mai girmama mabiyansa da darajanta su da kuma fifita su akan kansa haka su ma suke fifita shi akan kansu saboda haka wasu al'umma ce ta daban shi yasa kuma ce khairul quruni ƙarni mafi alkhairin zamani shine zamanin da nake shi ba a yi irinsa ba kuma ba za a yi ba Allah ya ƙara musu daraja malam ya ci gaba da cewa bayan ya ba da labarin irin fifita wasu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi a waɗannan kistoshi guda biyu sai kuma ya ce ajiballahu min sani'ihima yanzu zai ba da labari kuma akan wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu Alaihi wasallama su ma irin nasu gwagwarmayar wannan mutum ne da matarsa mun sha ba da wannan kissa a wurare da yawa in lokaci ya kama to yau ga ta a rubuce malam yace an abi ta radiyallahu anhu anna rajulan ata an sallallahu alayhi wa sallama fa ba'atha ila nisa'ihi fa qulna ma ma'ana illa al-ma wani mutum ya zo bakunta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika gida dan a samu abincin saukan baki matansa suka ce wallahi ba komai a gidan nan sai ruwa gidan manzan Allah fa shugaban na duk duniya a lokaci amma ba komai a gidansa sai ruwa faƙala ya rasulallah faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tun da shi a gidansa babu man ya aw yudif hadha wa zai dau wannan ya ƙara a iyalan gidansa a abincin da za su ci yau da daddare ko kuma wa zai dau baƙuntar wannan bawa fa qala rajulun min al-ansar wani daga cikin mutanen Madina ba wani ja'in ja yana jin manzon Allah ya mutu tayin wanda zai ajiye baƙonsa, kawai yace ni ne ya Allah. fanfalaka bihi ila imra'atihi shikenan an gama zaman majalisar manzon Allah dare yayi an yi magariba da isha shikenan yace zo mu tafi ya tafi da shi gida fa qala akrimi dhaifa rasulillah yana zuwa da shi yace mata girmama bakon manzon Allah wannan bako ne na manzon Allah yake mu karrama shi mu girmama shi duba a zamanin nan da muke a ciki ana hannu baka hannu ƙwariya ka bar gida ba wani abincin kirki kuma ka ce ka zo da wani ku abinci gidanka ai sai in kana da macen ƙwarai za a zauna lafiya Kun ko babu to tun daga ƙofar gida za ta hauka da bala'i kai wani iri ne me ka kawo me ka ajiye to in zan bai sani ba ai kai ka kamata a ce ka sani ya sala faƙalar sai ta ce mata inda na illa ƙuta su biya ni na ba mu da wani abinci fa sai abincin yara mu kanmu ba mu musamman me za mu ci ba faƙala hayi hayyi ta'amaki wannan abincin yaran je ki shirya shi wa asbihi tirajaki ki kunna fitilarki fitilarsu a wannan lokacin ba ta wuce a ci balbal ba wa nawwimi naki? ƴaƴanki kuma ki sa su yi barci su haƙura da wannan abincin idza aradu asha'an a duk lokacin da suka buƙaci abincin dare ki sa su yi barci. yi ƙoƙarin rarrashin su har su yi barci. yake fahayya hayya at ta'amaha bata musa mai ba bata mai wani taurin kai ba yau in kai ne da matarka da 'ya'ya ai sai inda Allah ya tsaye da rikicin a wannan daren ƙarshe sai bakon da kansa ya haƙura da kwana a gidanku amma ita haka ta yi amfani da wasiyar mijinta da umarnin da ya bata ta shirya abinci ta kunna fitila ta kuma sa 'ya'yanta ta rarrashe su suka yi bacci a wasu riwaya ɗin yana nuna bayan ta sauke wannan abincin ta ɗora ruwa akan wutar yana tafasa duk sanda suka buƙaci abinci ta ce musu bai nuna ba tana rarrakin su ne har suka yi bacci ثم قامت كأنها تصلح سراجها bayan ta kawo abinci ta sa 'ya'yanta sun yi bacci da aka kunna wannan fitilan a ci balbal dama ya gaya mata idan mun zo mun fara cin abinci to ki tashi kamar za ki gyara fitilan nan ki hure ta ɗakin ya zama ya yi duhu to hakan kuma ta yi ka annaha tuslihu sirajaha fa'at fa'atu faja'ala yuriyanihi annahuma ya'kulan sai suka zauna cikin duhu ba a shana bayan da za a kunna fitila ni hakuri mu ci abincin nan a duhu sai suna nuna masa kaman suna ci suna taɓa kwano suna motsi suna motsa baki yana ji kaman suna ci shi kuma yana ta ɗiban loma a cikin duhu har ya ƙoshi da abinci fa ba ta suka kwana cikinsu ba komai ma'ana da yunwa kenan ja'i'ain falamma asbaha da gari ya waye gada ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya garzaya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da bakon nan ba tare kuma da ya je ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam gafa yanda muka yi ba baya bukatan ma a sanya suka yi karrama bakon faqal yana zuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi ce, yace dhahikallahu al-laila aw ajiballahu min fi'alikuma mana Allah yayi far'a yayi murna yayi farin ciki ko yayi mamaki da irin wannan aiki da kuka aikata wa baƙonsa baƙon manzon Allah shi yana ga yayi abu a ɓoye amma labari ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa anzalallah Allah ya saukar da wannan aya wa yu'thiruna ala anfusihim suna fifita wani a karan kansu na bihin bihim Ko da ko suna cikin tsananin bukata kaga bai ce walauka na bihin haja ba domin haja wata bukata ce tana iya tsanani tana iya rashin tsanani amma kasafa tsanani ne kuma wannan mutum kai ba sai an ce maka yana tsananin bukata Allah yake wa man yuqashu hanafsihi duk wanda ya samu wato kariya daga rowar ransa ma'ana bai iya biyewa abin da ransa yake ziga shi na rowa ba ya yaƙi wannan abin da zuciyarsa take gaya masa domin zuciya duk lokacin da za ka yi alkhairi tana iya hana ka innan nafsa la'ammaratun bisu rai mai iya umarni ne da mummunan abu za ka yi alheri ta ce kai ina sai ta tuno maka wata bukata wacce kai kai ma mabukaci ne a wannan yanayi to duk wanda zai iya danne bukatarsa taransa yama wani Allah ya ce fa'ula'ika humul muflihun waɗannan su ne masu babban rabo Allah ka sa muna cikin masu babban rabo Allah ka sa kada abun hannunmu ya zama sanadi na cusa wani cikin damuwa ma'ana muna ganinsa cikin damuwa kuma mu kyale shi a ciki don kawai mu kar mu bashi mu mu ci gaba da jin daɗi mutum nawa ne yake da miliyoyi amma sai ka je gidansa ya fika complain mutum nawa ne yake da abincin da zai ci har kwanaki amma sai ka je gidansa yana maka complain to shi yasa sai ka ga mu kullum jiya a yau kullum muna cikin tsanani da wahala a rayuwa Allah ya kare mu bayan kissar waɗannan mutum da matarsa sai kuma sa'ad ibn rabi' radiyallahu anhu يعرض على عبد الرحمن بن عوف أن يتزوج أجمل زوجته ويشاطره ماله lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi hijira aka zo madina Abun da ya fara yi shine mu'akha bainal muhajirin wal ansar Haɗa ɗan uwantaka haɗa abota tsakanin mutanen madina da mutanen makka wani mutumin madina a ɗauki wani muhajir a ce ga wannan ya zama abokinka ya zama ɗan uwanka na jini yadda za ka ma kanka ka masa <clears throat> haka aka rarraba su musa ibn rabi' mutumin mutumin maka ne radiyallahu an! a mutumin madina ne abdurrahman bin auf mutumin maka ne yayi hijira da ya zo gidan Sa'ad ibn Rabi' bayan Annabi ya ce ga ɗan uwanka ku tafi gida suna zuwa gida sai Sa'ad ibn Rabi' ya ce wa Abdurrahman bin Auf mata na biyu ne saboda haka zan saki ɗaya daga cikinsu ka aura in ke gama ta kaba kuɗi na kuma zan raba biyu in ba ka rabi ka rika kasuwanci kai ma don ka ne ka rika samun abin cefane. idan ba zamanin sahabbai ba a ina za ka taɓa jin irin wannan fifita wani a karan kanka anas bin maliki radiyallahu anhu yake cewa qadima alaina abdurrahman bin auf abdurrahman bin auf ya zo mana madina wa akan nabi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bain Sa'ad bin rabi' sai annabi ya hada su ƴan uwantaka da Sa'ad bin rabi' wa kana kathirul mal shi sa'ad bin rabi yana da dukiya qala sa'ad qad alim qad alimta qad qad ansar yake gaya wa abdurrahman bin auf ka sani abinda zan maka ba wai zan talauce ne. mutanen madina kaf sun san ina da kuɗi don haka ta'aqsimu mali baini wa bainaka shaqrayn ba fa zan baka jari bane a zan raba kuɗin biyu ne in miliyan goma ne zan baka miliyan biyar in ɗau miliyan biyar in miliyan ɗaya ce ma zan baka dubu ɗari biyar in ɗau dubu ɗari biyar walin ra'ata ina da mata biyu kuma fanzur a ajaba huma ilai <clears throat> ka dubu wacce ta kuma wacce ka zaɓa ba maganin gasa ga amarya ga uwar gida a wacce kake so fa utalliquha sai in sake ta hatta iza hannat in ta gama ta kaba ta zawwajta sai ka aure ta ga mata ga jari fa abdurrahman sai shi kuma abdurrahman shi ma ka duba karamci irin na sahabban manzan Allah yau in kai ne wani ya maka haka a dukiyarsa a guje za ka amsa kana addu'a kana rawar jiki amma shi sai yace barakallahu laka fi ahlik Yake Allah ya maka albarka cikin iyalanka rike iyalanka a ƙarshen hadisin sai yace dullani ala su yace kuɗinka kuma rike shi ma kai dai nuna mun kasuwa zan shiga kasuwa na yi koda da kone in fara tara jari daga nan in zama ɗan kasuwa abdurrahman bin auf bai bar madina ba sai da ya zama ɗaya daga cikin masu kuɗin madina abdurrahman bin auf ana tara rundunar yaƙi ya ce ya rasulallah a bar min ɗawainiyarta da cinsu da shansu da abin hawansu har aje yaƙi a dawo yana wuya na ya rasulallah malam ya ce innaka in ta min isari sa'ad idan ka yi mamakin yadda sa'ad ya fifita Abdurrahman kan dukiyarsa da iyalinsa falatansa na sanabla Abdurrahman to kuma karka manta da wato kaifin hankali da hangen nesa irin na Abdurrahman bin Auf yayin da shi kuma ya jure ya yadda cewa gara ya bar masa waɗannan ɗin shi ma ya nema da kansa walam yakun haza Mauƙifan istisna'iyan yake wannan matsayin da kaga Sa'ad yayi wa Abdurrahman ba wai Sa'ad kadai bane balil ansar ajma'un kan kazalik mutanen Madina kaf haka suke wajen karrama mutum da fifita shi da wani abun hannunsu don shi ya ji daɗi har yau in ka je madina za ka samu tasirin wannan karamci ka tambayi masu zuwa umra da hajji za su gaya maka su kwatanta maka mu'amalar mutanen makka da mutanen madina za su gaya maka irin karamcin mutanen madina har yanzu kanu kazalika musulan uliya fil isa mutanen madina misali ne maɗaukaki wajen fifita wani a karan kansu قال أبو هريرة رضي الله عنه قالت الأنصار لرسول الله sallallahu الله عليه aksin bainana wa bainahumun nakla. lokacin da aka yi hijira aka dawo madina lokacin da dinai sun nuna hidimar da aka musu har kai ga attira a ci kawai mutanen madina suka ce ya rasulallah raba mana dinan nan da su dinan nan namu in an ciccire a raba mai gona zai zo a raba da shi da sauran mutanen makka a raba daidai in buhu ɗaɗɗaya za a samu shi ma ya ɗau ɗaya tafi da shi gida ya yadda sai har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yakfunana almu'na wa yashrikuna fi samar fi samar yace ba su yi man basu taya mu hidiman noman ba kuma amma a raba daidai da su qalu sami'na wa ata'na mutanen madina suka ce mun ji mun yadda ai haka din وحدث الهجرة نفسه أوضح dalilin على ma'ana. المعنى يتي abin da ya faru lokacin hijira ya isa ya zama maka dalili ƙarara? na ne na karamcin mutanen Madina da fifita wasu a karan kansu fa innal muhajirina qad ja'u ila al madinati domin masu hijira daga makka sun zo madina fa qasamu ikhwanahum al ansar fi diyarihim wa ta'amihim wa sharabihim wa kisa'ihim wa amwalihim mutanen Madina haka suka raba gidajensu wani ya ce na ɗaki biyu ne zan kwashe kayan da ke ɗaki ɗaya ku zo ku zauna a ɗaya wani ya ce na sama da ƙasa ne ina kake so ƙasan kake so in koma sama ko saman ka fito mu dawo ƙasa gaba ɗaya kai ka koma sama da iyalanka haka abincinsu su raba haka abin shansu su raba tufafinsu su raba dukiyoyinsu su raba ba waɗanda aka samu a duniya da irin wannan sifa da ɗabi'a ta gari fiye da mutanen madina Allah ya ƙara musu daraja ya ƙara musu alkhairi ya ƙara musu imani domin kuma da muke karanta tarihinsu Allah ka ba mu ikon aiki da abin da suka aikata abin da suka yi Allah ya yabe su mu ma Allah ka ba mu iman kamantawa ko ma samu wannan ta goma shi da wannan za mu dasa aya sai kuma darasi na gaba insha Allah ta'ala yanda za mu ji kissar sahabbai da suke fifita hatta rayuwarsu sun ɗauke ta da sun gamsu da su mutu wani ya rayu saboda tsananin ƙauna ta musulunci wani ya yadda wani sanadi da zai sa ya mutu don wani ya rayu to ya yadda ya mutum wani ya rayu wanda yanzu abu nawa ne zai taso na wahala kowa ya gudu ana nafsi nafsi kai ka ce ranar tashi alkiyama ce to Allah muna roƙonka ka ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa abubuwan da muke ji Allah ka sa ya zama hujjatan lana la alaina abin da muka yi daidai a yau Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana ربنا آتنا من لدنك رحمة هيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين